والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحرمين wato imamul haramaini ya ce

maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi taqlidi kenan tunda idan manzo Allah ya magana ba ma tsayawa wani ɓata lokaci kawai biyayya muke kai tsaye ko wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim an fahimta ai yau wato kaga ashe kenan kai tsaye in manzo Allah ya bada umarni ba mu da wani zabi ba mu da wani tambaya ko za mu yi biyayya akai to wasu daga cikin malaman usulul fiqi suna kiran wannan taqalidi shi ma wa minhum man qala at-taqalid qawl al-qa'il wa anta la tadri min min ayna qala daga ciki eh akwai wanda yace taqalidi shine qawl al-qa'il magana mai magana wa anta la tadri min ayna qala kai baka san daga inda ya faɗe shi ba kawai ya dai yi magana baka san me ya dogara ya faɗe shi ba kai masa biyayya fa in qulna idan muka ce innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil qiyas in muka ce lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yin istinbadi da kiyasi yana faɗin kiyasi fa yajuzu an yusamma qabul qawlu taqlidan fa yajuzu an yusamma qabul qawlihi taqlidan yana halatta a kira amsan maganar shi karɓar maganar shi ana kiran shi taqlidi an gane ko karɓar maganar shi ana kiran shi taqlidi قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان واتو الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان يا والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد wato abin da ya inganta shine lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana halatta a gare shi yayi ijtihadi wala yusamma qabul ta ba a kiran amsan maganar manzo Allah taqlidi in dai manzo Allah ya magana bin maganar shi ba ta kalidi bane shi kamar yadda ya gabata na'am sai na ce fawazul ulama hamalu lafzar takalid wasu sashen malamai sun ɗauki lafazin takalidi wa aradu bi al-ittiba ala sabili tajawuz tana nufi da shi biyayya akan hanya na majaz wa min haula'i ulama daga cikin wayannan malaman al-imam shafi'i qala rahimahullah akwai al-imam shafi'i wato ya faɗa Allah ya masa rahama la yuqallidu ahadan duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuqallidu ahadun la ahadun ba a takalidi ga wani in ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ayi kaga sun dauki lafazin takalidi suna nufin al-ittiba ba a takalidi ga wani in ba manzon Allah ma'ana ba a biyayya ga wani in maganar shi ya saba sai manzon Allah kawai in wani mutum ya faɗi magana saɓanin ƙur'ani saɓanin hadisi ba abun maganar shi amma manzan Allah ya yi magana kai tsaye ake bi sauran mutane ana bin maganarsu su ne muƙayyad ana bin maganarsu su ne in har maganarsu su ya dace da littafin Allah da sunna amma shi manzan Allah ya faɗi magana kai tsaye ba bincike ake bi na'am ar-raddu ala man akhlada ila al-ard fi bab al-qada na'am naqalan an kitab taqlid wa hukmuhu نعم في ذوي الكتاب والسنة وآثار السلفية لدكتور محمد وفي الله بن محمد نعم قال الإمام التحاوي الإمام التحاوي يأتي رحمه الله نعم فذهب قوم إلى هذا الحديث sai mutane suka tafi zuwa ga wannan hadisi na faƙalladu sai suka yi taƙalidi da shi ma'ana faƙalladu ai fattaba uhu sai suka bi shi nan an yi amfani da lafazin taƙalid ana nufin biyayya وقالوا لا يجوز بيع الحنظلة لا يجوز بيع الهند بالشعير suka ce baya halatta cinikin hinda da sha'ir cinikin alkama da sha'ir wato hinda nau'in alkama ne sha'ir ma nau'in alkama ne bai halatta a yi canji da hinda da sha'ir sai dai misali da misali sai dai misali a ce mudu ɗaya wannan wancan ma mudu ɗaya a yi canji ba za a ce ɗaya daga cikinsu mudu biyu ɗaya mudu ɗaya ba yawwa sai na ce fasti imalu hazainil imamaini nafzul taqlid wato aiwatarwan wayannan imaman guda biyu da suka aiwatar da lafazin taqlidi imanan ittiba da ma'anar ittiba inna ma huwa istimalul lugawi kawai aiwatarwa ne na luga taqlidi a kira shi da ma'anar ana nufin ma'anar ittiba aiwatarwa ne na luga wa illa falamtu taqlid la yutlaqu ala ittiba ala adba'il kitab wa sunna in ba haka ba lafazin taqlid ba a wawaita shi ga ainihin biyayya an gane ba a amfani da shi ga ittiba a cikin istilahi na a ba a amfani da shi ga bin kitabu wa sunna ga istilahi eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim at-tadlis tadlisi wa huwa lutu'u da'i fi tamwih wa ijra'il mad'u nan ana magana kan usulubi wanda ƴan Ismailiyya suke amfani da shi wajen janyo mutane zuwa ga addininsu. Mun yi bayanan wajen usulubai kala nawa? Wajen kala biyar ko? Akwai at-tafarrus, akwai at-ta'anis, akwai at-tashkik, akwai at-ta'alik, akwai ar-rabat. duk mun yi bayanin sun baya sannan na shida akwai at-tadlis wa huwa luju'u da'i fi tamwi shine labewa mai da'awa cikin at-tamwi shine da ƙarya da gaskiya sukan labe wajen da ƙarya da gaskiya wa igra da rudar da mutum da rudar da wanda ake kira da kuma sanya mishi bege lidukul ilal wato da da mai talla a sanya masa bege na shiga mazhaba na Ismailiyya mal bayan lil tare da yin bayani ga wanda aka kira anna zawahira azab anna anna zawahira anna zawahira azab za su nuna ma zahirin nasi azaba ne in ka dauki nasi akan zahirinsa zahirin nasi azaba ne wa annan rahama fil baɗin cewa rahaman Allah yana cikin ma'anan baɗini ne kaga Qur'ani yana da ma'ana na zahiri da baɗini zahirinsa matsala ne shi ne wanda akwai rahama a ciki muta'awwilin al sai in dai ka yarda cewa zahirin shi ne rahama sai su dinga tawilin ainihin baɗinin baɗinin da yake ne rahama sai su yi tawilin shi zuwa ga ra'ayinsu shikenan san halakar da kai an gane duk wannan gaba ɗaya za su duba ne su gani kai ɗin nan ka san wani abu a cikin addinin ka ko baka sani ba in har ka san wani abu a cikin addinin ka ba za ma su kusance ka ba an gane wannan ko na'am faturi ba bainahum bi surin lahu ba sai aka sanya tsakanin aka sanya wani katanga lahu babu wato katanga nashi wanda babu baɗin hu bai rahama wanda wani kofa baɗinin sa a cikin sa akwai rahama sannan zahirin sa ta bangaren shi akwai azaba sai su kawo maka wannan kaga Allah ya nuna zahiru min qibali al azab daga din nassin da yake zahiri in ka ɗauke shi da literal meaning shikenan azaba ne dole ya zamanto an karkatar da nassin zuwa ga ma'ana na baɗini daga nan in ka in ka samu ka amshi wannan shikenan sun kifar da kai sun gama na'am sabe eh na bakwai akwai marhala na ta'asisi وهو تثبيت المعلومات والحقائق نعم للمستجيب shine tabbatar da tabbatar da ilimin muka da kuma hakika ga wanda ya amsa wanda ya amsa da awon za su tabbatar mai da ilimin muka da a haƙiƙa hatta har wannan ilimin muka su tabbata cikin kwakwalwan shi za su bashi wasu irin ilimin muka da wasu ake na'am na'am asamin na takwas shi salak. wa huwa salaful mad'u min al-aqaid shine zare mutum za a zare wanda ake kira daga gidan musulunci duk wani abin da ka sani aqida na musulunci za a zare ta gare shi a sanya ta a wani turba wanda kwata-kwata ba shi da alaka da musulunci Tun da dama an gaya ma duk abin da musulmi ke kai yanzu zahiri ne musulmi yanzu na bin zahirin nasi ne da saboda haka yanzu ana so a sa ka akan rahama Shi ne baɗin anan sai su sanya ka akan wani abu wanda ka baki ɗayan shi ya yi hannun riga da musulunci kuma ba da zalika ya akuduna a wili shari'a sannan bayan wannan sai su fara tawilin shari'a alama ta sha'u kan abin da ra'ayin su ke so shi kenan mutum ya fita musulunci ya koma yana yin wani addini daban wanda ba musulunci ba to wannan shine wayan da wa'annan bayan Allah suke amfani da shi su 'yan Ismailiya wajen karkatar da mutane daga da'awa ta musulunci zuwa ga da'awansu ta kafirci wa iyaz al-muslim bi ghayri بسم الله الرحمن الرحيم qala قال ابن rahimahullah. رحمه الله Taymiyyah Allah ya masa rahma, ya ce, kullu ma nafahu wa rasuluhu min musamma Duk abin da Allah ya kore da manzansa daga abin da ake kiran abin da ake kiran su musamman me? Asma'il umur. ina ne wajen nan ne a zama ga wajen bane yayi ɗalibi ne ɗalibi na taimiya ya ku buɗe wurin bane gashi ne eh, ibn taimiya ya ce rahimahullah kullu ma nafahu Allah wa rasuluhu min musamma asma'il umur hmm. duk abinda Allah ya kore da manzansa daga abubuwa daga sunaye na daga abinda ake am ake kiran sunayen abubuwa na wajibi na tasmin mala'ika kasmul iman ku kamar suna imani da musulunci da addini da sallah da azumi da tsarki wal hajj da aikin hajj da wani wannan yana kasancewa ne in an bar wani wajibi daga wannan abin da ake ambatawa din nan wa min hadha daga cikin wannan akwai inda Allah ke cewa a'a na rantse da ubangijin ka ba su da imani har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su sannan sai ya zama to ba su samu wani kunci a cikin ransu ba daga abin da ka hukunta sannan kuma su sallama gayan sallamawa a lokacin da ya kore imani har sai an samu wannan gaya har sai sun kai hukunci zuwa ga manzan Allah kafin imani ya tabbata gare su in ba haka ba imani ya kori gare su dalla ala anna hadhihi al-gaya fardun alna sai nuna lalle wannan gaya din farilla ne ga mutane shine hatta yuhakimuka sai sun kai hukunci ga annabi sallallahu ga abin da ya faru sanan na biyu kasu ji wani kunci a cikin ransu ga abin da ya hukunta sanan na uku su sallama gayan sallamawa wayannan abubuwa gaba ɗaya farilla ne ga mutane wa man tarakaha kana min alil wa'id duk wanda ya bata to ya kasance daga ma'abuta kicewa na'am lam yakun qad ata bil iman ya kasance bai zo da imani ba kenan bai zo da imani na wajibi ba allazi wu'ida ahluhu bi dukhulil janna wanda aka yi alƙawari ga mutanansa da shiga aljanna la azab eh ba tare da azaba ba na'am wa qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama kama ja'a min nafil a'mal abin da ya zo na kore ayyuka a cikin kitabu wa sunna inna ma huwa intifa'u ba'd wajibati shine kore sashen wajibansa shine kore sashen wajibansa kamar yadda Allah ke cewa bala wa rabbika la yu'minun a'a ha na rantse da ubangijinka ba ba su da imani har sai sun kai hukunci gare ka gaji abin da ya faru tsakanin su sannan ya zama to ba sa jin wani kunci a cikin rayukansu ga abin da ka hukunta yusallimu taslima kuma su sallama gayan sallamawa eh. idan aka ce ala li menene dalili akan kariyan da Allah ya ba mutanen badar fil minal minal daga fadawa cikin kafirci na'am wal wajibu anna Allah ta'ala wal jawab فالجواب أن الله تعالى قد أوجب لهم الجنة. وتجوابي أنا شنو للي الله تعالى يا وجب تامس الجنة كما جئت haɗu kamar yadda yake cikin kissa na haɗu bin abi balta'a radiyallahu anhu iz qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da haƙƙin su da Allah ittala alaihi lalle watakila lalle tabbas Allah ya yi tsinkaye gare su faɗa imalu ma shi'tum yace ku aikata abin da kuka ga dama haƙiƙa wato Allah ya wajabta muku aljanna aqul ina cewa wa man lam yaqul bi khususiyatihim duk wanda bai faɗi kususiya na mutanen badar na mutanen badar Allah ya keɓance su ne na musamman na muhibbillahi lahum da kuma irin kariyar da Allah ya ba su min ruku ma ya wato kariyar da Allah ya ba su daga aukawa daga abin da zai fitar daga ma yukurij daga abin da zai fitar daga da'ira ta musulunci faqad awjaba ta'arud al-hadith ma qawlillahi to haƙiƙa ya wajabtar da karo na hadisi tare da inda Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lallai Allah baya gafarta wa ayi shirka da shi sannan yana gafarta ba kuma bayan shirka ga wanda ya so wa zalika anna al-kufra wa shirk akbaraini la yakfurani wannan saboda lallai kafirci da kuma shirka manya duk ba a gafarta su wa anna Allah awjaba li ahli badar aljanna kuma lallai Allah ya wajabta aljanna ga yan badar fa kila idan aka ce ala ya tamilu an yaqa ahadu min ahli badar al kufr shin baya ɗauka a ce ainihin wato ɗaya daga cikin ahal badar ya auka cikin kafirci wannan ba zai yiwu ba a ce a samu intimali ila za su iya fadawa cikin kafirci wasu daga cikin su sai dai za a datar da shi zuwa ga tuba ila mutumin da ya halarci yakin badar ila zai iya fadawa cikin wani aiki na kafirci amma sai Allah ya datar da shi zuwa ga tuba daga wannan kafircin fa ya mutu ala tauba sai ya mutu akan wannan tuba din ba zai iya daukan haka ba na fa da kullu janna sai shiga aljanna wala tas'aradu nusus to saboda haka nassin bai yi karo ba wal jawab ala jawabi ta fuska biyu hmm. rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim abwabu nawaqid alwudu babu buka abubuwan da ke warware alwala babu alwudu'i bil kharij min as-sabilain babun alwala da abin da ke fitowa daga hanyoyin nan guda biyu na'am an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ta'ala baya karɓar sallar ɗayan ku idza ahdatha in yayi hadasi hatta tawadda har sai ya yi alwala Allah baya karɓar sallan ɗayan ku in yi hadasi har sai yi alwala Faƙala rajulun min ahli hadramaut sai wani mutum daga cikin mutanen garin hadramaut ce. mal hadasu ya aba huraira menene hadasi ya kai aba huraira na'am Ana fusa'un auduratun. Hadasi hadasi shine fusa audurat. Shi shine rihi rihi mai laushi da kuma rihi wanda yake mai karfi in an ce fusa shine rihi wanda babu iska sigma kuma shine rigi wanda yake mai fito da fito da iska da ƙarfi mai fito da ƙara nake nufi shine zura mai fito da ƙara to shine ma'ana Allah baya karban sallar ɗayan ku in yayi hadasi har sai ya sake alwala bi ma'ana in yayi rihi Allah baya karban sallar sai ya sake alwala na'am mutafaqun alai bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa fi hadisi safwan fil masih a cikin hadisin safwan game da shafa akan hufi lakin min ga'idin wa bawlin wa naumin sai dai daga bayan gida da bawali da da bacci wa sanaskuru da sanin zamu ambace shi babu wudu'i min al kharijin najis min babu alwala daga me kharijin najis daga abin da ya fito wanda yake na najasa abin da ya fito a jikin mutum na najasa ba ta hanyoyin nan guda biyu ba kuma an ma'adan bin abi talha an abi darda na'am na'am annan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a wa tawadda lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amai kuma ya saki alwala falaqitu sauban fi masjidi sai na gamu da sauban a masallacin dimash fa zakartu lahu zalik sai na ambata mai ce naga annabi yayi amai kuma ya saki alwala shin amai na kare alwala ne fa qala sadaqa sai ce tabbas ka yayi gaskiya ana sababtu lahu wudu'a wa wudu'ahu wadu'au ni ne na zuba masa ma lokacin da ya sake alwalan ni ne na zuba mai ruwan alwalan babu amal wa tirmizi wa qala huwa asafu shay'in fi hadha al-bab yace shine abin da yafi inganci a wannan babin wannan hadisi ya isnadin shi hasan ko yau wato kaga annabi yayi amai ya sake alwala kenan amai yana kari alwala kenan kamar shi ainihin shaukani zahirin maganar shi ya nuna babul wudu'i min al-khariji an-najas min gairi sabilaini babun alwala daga abin da yake fitowa na najasa ba tare da hanyoyin nan guda biyu ba kaga ya nuna amai najasa ne kuma ya fito ba ta ba ta wajen bayan gida ba ta wajen fitsari ba an gane to shin ya karya alwala babu dalili akan haka wannan hadisi bai nuna cewa amai ya karya alwala ba an gane idan ka ga mutum kawai ya yi gumi sai ya sake alwala suka ce gumi na karya alwala wala Allah saboda wani dalili ya sa ya sake alwala kawai saboda tsafta ko abin da ya kama da wannan kuka ji wani ko saboda aikin annabi a wajen ibada baya hukunta wuju an gane wannan ko manzo Allah bai bada umarni ba cewa idan mutum yayi amai ya sake alwala babu wannan kawai aiki ne kawai alfiril alfi'il ne almujarrad aiki ne wanda yake gundari manzo Allah ya aikata aikin na annabi gundari in yana hukunta wani abu yana nuna akan mustahabbanci ne idan mutum ya yi amai an so ya sake alwala amma ba dole ba ne Allahu alam eh وعن إسماعيل بن أياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا الله تارك بتا أغريش من أصابه قيء أو رعاف duk wanda amai ya same shi ko kuma magwas ko haɓo ko magwas ko mazi ya same shi to ya juya kawai alwala ya karye ya je ya sake alwala sannan sai ya yi gini akan sallan shi inda ya yi raka ɗaya kafin ya yi amai ya yi raka ɗaya kafin ya yi haɓo ya yi raka ɗaya kafin ya yi maziyi sai ya je ya wanke in ya wanke sai ya gina akan abin da ya bari a da in ya wanke sai ya zo ya ɗaura ya yi raka ɗaya da kafin ya yi amai to yanzu ya je ya wanke aman in ya dawo sai ya ci gaba da sallar shi daga inda ya tsaya wa fi zalika la yatakallam Ba in ya je wanke aman in ya je wanke maziyin in ya je wanke haban ba zai yi magana ba kuka shi ne ko domin kamar an ɗauka har yanzu yana cikin sallah ne dama yana cikin sallah ne amai ya zo mai to kawai ya yanke ya je ya wanke in ya je wankewa wani ya mishi magana kada ya mishi magana duk wani abin da ya san yana karya alwala ko yana karya sallah ya nisance shi kun gano wannan wannan shine mazhaba na hannafiya cewa amai yana karya alwala sannan haɓo yana karya wasa kuma in ya karya din in ka je ka wanke sai dai ka yi gini daga inda ka tsaya an gane ko ba wai zaka sace sake sabon sallah ba ne su to wannan hadisi muttafaqun ala da'afihi hadisin na da rauni kwarai da gaske bai inganta ba kaga da ya inganta ya zama hujja kenan akan cewa amai da jasa ne to babu wani dalili a akan cewa amai yana karya alwala nake son ci babu wani dalili wanda ya nuna amai yana karya alwala babu eh nam rawahu ibn majah wa darqutni wa qala al-sufaz min ashab jurayj eh, yarunahu an ibn jurayj an abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala hadisin mursal ne kuma da'if wa an anas qala intajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa salla sai yayi salla walam yatawadda bai saki alwala ba annabi yayi kaho yayi salla bai saki alwala ba kenan kaho baya kare alwala kuma da ma an ce ya saki alwala baya nuni akan kare alwala sai kawai za ce mustahabi ne idan mutum ya yi kaho ya sake alwala walam yazid ala ghusl muhajimi bai ƙara ba akan wanke wajen ƙahon kawai annabi ya samu ruwa ne kawai sai ya wanke wurin da aka mai kaho shikenan daru kudi ne ruwaito hadisi isnad to shine hadisin isnadin shi da'if bai inganta ba

sai ya sa bawan aiki wato ya bada bawan jinga da jinga mai yawa kamar ya miƙa shi bawan ya yi aiki shi a biya shi ladan aikin awil gallatul qalila ko kuma da wani dan riba kaɗan sun mai zuzu bihi aiban sannan daga baya sai ya samu bawan da aiki bayan ya riga ya siye bawan har ya zo yana miƙa bawan bawan na yau aiki yana samu kuɗi an gane sannan sai zo ya ga bawan da aibi wanda za a iya tunkuɗe mutum za a iya mayar da bawan da shi فإنه يرده بذلك العيب لله shi zai mayar da wannan bawa da wannan aibi din dan fatakun wa takunu lahu ijaratu sai ya kasance a gare shi ijaran sa wa gallatu da kuma riban sa wa hadha al-amr alladhi kanat alayhi jama'a bi baladina an gane ko saka riban da aka samu din nashi ne an gane kada kada ce to ai tunda ya mayar da bawan to ya mayar da duk kudin an gano wannan ko tunda ya mai da bawan ya mayar da mai kudin a riban da ya samu shi wanda ya sai bawan nashi ne amma tun da dai akwai aibin da ba a gaya ba zai mayar da bawan sai an biya shi kudin shi an gano wannan ko na'am wa hada al'amru alladhi kanat alayhi jama'a bi wannan shine al'amarin da jama'a suka kasance a gare shi a cikin garuruwan mu in imamu na malik wa zalika law anna rajulan a abdan wannan saboda lalle mutum da a ce mutum ya sai bawa wa banala daran sai ya gina mishi gida imatu bina'iha samanul abd wato bawan ad'afa ya gina wa mutumin bawan bawan gwani ne wajen gina gida da mutumin ya sai bawan sai ya sa bawan ya mishi wani dan ƙariran gini wanda ginin da bawan ya mai ya kusan ya kai kudin bawan ma kuma waje da bihi aiba sannan sai ya samu bawan da aibi na'am yuraddu minhu yuraddu minhu wato aibin da ake mayar da bawa gare shi raddu sai ya mayar da shi wala yuhsabu lil abdi alayhi ijaratu ba a amila lahu ba a lissafawa ga bawa ijara cikin abin da ya aiki a ce to tunda dai ka mai min da bawa na to ai shi gina ma gida sai ka biya an gane ko fakadhalika takunu lahu ijaratuhu idza ajarahu min ghairi haka ijaran shi na kasancewa a gare shi idan ya suhurce shi daga waninsa li'annahu daminun la domin shi zai dauki hasara idan ya suhurce shi daga wani shi ma wannan mutumin da ya bada tukurin shi shi ne zai bada shi ne yake da riba domin idan bawan ya mutu shi zai dauki hasara wa hadha al indana wannan shine al'amari a wajen mu mutanen Madina Ƙara malikun. Malik ya ce, Al'amuru inda na fi mani ta rakikan fi al'amari a wajen mu ga wanda ya sai bawa cikin kasuwanci guda ɗaya. Waje da rage abdan Sai ya samu wato ya sai bayi da yawa ne ba. Bayi kamar guda biyar. Kawai kasuwanci guda ɗaya ce wa'annan bayi guda biyar nawa za a sayar mun. Aka ce su biyar gaba ɗaya za a siyan ma miliyan goma. An gane? To shine sai ya samu a cikin guda ɗaya daga cikin bayin. Sai ga akwai wani bawa wanda an sato shi ne. an waje da bi abdin minhum aiba ko ya ga wani bawa daga cikin su yana da aibi nam innahu yunzaru fi ma wujida masrufa to lalle za a duba cikin abin da aka samu an sata din nan aw waje da bi aiba ko abin da aka same shi yana da aibi din nan nam fa in kana huwa wajhan wajhu zalika raqiq in ya kasance shi wannan wanda aka samu yana da aibi shine shine asalin shine fuskan ainihin wayannan bayan wato shi ya fi tsada shi ya fi muhimmanci a cikin bayan a cikin bayan guda biyar wannan wanda aka ce an sato shi ya fi tsada gaba daya ko kuma wannan wanda aka ce yana da aibi shi ya fi tsada au min ajali tara. au aksaru hu mana ko shi ya fi yawan kuɗi hmm. ko kuma ya siye shi ne saboda wannan bawan yace oh. yana son wannan aka ce ba a sayar da shi sai a dunkule to saboda wannan bawa sai ya siye su gaba daya to daga baya sai ya samu aibi tare da shi هو الذي فيه الفضل فيما اشترى الناس اشترى الناس شي wannan bawan shine wanda yake da falala a cikin abin da mutane ke gani nam kana zalika al-bay'u mardudan kullu to wannan ciniki ya zaman to abin tunkudewa duka cinikin bai yi ba tunda akwai wannan aibi din wa in kana zalika alladhi wujida masruqa in ya kasance wanda aka same shi an sace shi an sato shi ne nam aw wujida bihi aibun ko an same shi da aibi ga wannan bawa din nam shay'in yasim min a cikin wani abu dan kaɗan daga cikinsa laisa huwa wajhu zalika raqiq wanda ba shi bane ainihin muhimmi a cikin wannan bayin ba shi bane muhimmi wala min ajalin shuriya ko ba wai domin sa aka sai sauran bayin ba na'am wala fihi al-fadlu fima yara an kuma a cikin shi babu wani falala a cikin abin da mutane ke gani rudda zalika allazi wujida bihi al-aib sai a mayar da wannan wanda aka samu aibi tare da shi sai a mayar da shi a wujida masrufa ko wanda aka same shi a sace shi sai a mayar da shi ainihin sa bi kadar qimati gwargwadon iman sami na saman na kuɗi a gani in an mayar da shi sai mai wanda sai ba da bayan sai ya ba da gwargwaron iman kuɗin wannan bawan allazi ishtiri ya bihi ulaika raqib wanda aka siye wayannan bayi da shi nan na'am sulu an

za ne nemi taimako kamar ba ta ba